A shirinmu na mata a wannan mako a yayin da ake cece kuce dangane da batun nan da mai martaba ya na rama duka ga mazajen da ke dukan matansu akan haka ne muka ji ta bakin wasu mata na shin ko za su iya rama duka a wajen mazaje masu duka mun ji ra'ayoyin wasu mata mabambanta gaskiya ba zan rama ba saboda ina ganin ba tarbiya ba ce ba kuma idan aka ce za a dinga rama ai ba za a zauna zaman auren ba saboda haka ki hakuri kuma ki kai karar shi gurin iyayen shi ko kuma magabatan shi ko kuma irin ki nemi haƙƙin ki a gurin hukuma idan abin yaƙi idan dukan ya yi duka kuma ke kina son shi kin ce kika yi karansa wajen hukuma ko eh idan mahaifinsa ba su tsawatar masa ba sai in kai kara wurin hukuma sai ta karɓar min haƙƙina ko kuma a haƙura da auren idan abin ba zai yiwu ba suna na Aisha Muhammad Yalima gaskiya ne ra'ayi na dangane da abin da mai martaba sarki ya faɗa ya min daidai saboda mai saboda ya za ya za a ce maza su dinga dukan mata mm. ai in aka yi la'akari ma ba karfin su ɗaya ba. To kenan ke misali idan hmm. aka yi aka rashin sa miji kina dukan ki zaki rama in ya saba dukan ki wata rana ba zai ma kwatanta ba. Saboda ne? A saboda ai duk namijin da ya san darajar mace ba zai ma taba daga hannu ya ce zai dake ta ba. Idan aka yi rashin sa'a aka ce. Rashin sa'a ai an wuce wannan stage din yanzu maza masu ilimi ba sa iya ma tunanin cewa su dinga dukan matansu mazajin da suke dukan matansu har yanzu zan iya ce miki da karancin ilimi a tattare da su sunana hadiza suleiman idan mijin yadda ke shin za ki rama wallahi to daga farko dai zan iya haƙura amma in naga abun mai ci gaba ne inda ya duke ni haka zan rama ban gane inda yadda ke kinan zaki rama a inda ya duke ni ko a ciki ne cikin shi ne ma zan daidaita ne ma an rama to ba ki a tsoron zai iya fin karfin ki ai shi ne ai sai ina ga yafi karfin nawa ne zan rama amma daga farko kan ba zan rama ba sunana fatima muhammad <laughs> gaskiya ba zan iya ramawa ba saboda shi ne gaba da ni ba zan ma yi ma abin da zai kai tamare ni ba saboda zubar da mutunci ne mun kuma tuntubi wata dattijuwa a kanan Najeriya malama Aisha Yakubu na kuma tambayeta ko a wancan lokaci sukan fuskanci duka daga wajen mazajensu ba ido zai harfe saboda ba a taba yin irin wannan ba yaushe za a ce ma namiji mu in ya mare ka karama Kada za ka sunkuwar da kai har ƙasa miji yana maka faɗa maka na shi haƙuri addinin musulunci bai ce haka ba amma ban sani ba ko addini na zamani kuma shine kawo mu maza mu ma ba sa duka faɗa ne dai in suna yi ka sunkuwar da kai ka durƙusa durƙusa ka ba shi haƙuri in ya gama gaba ɗaya ma ya bambanta a cikin addini mu abin da muka sani kenan kabilu su ne masu yin irin wannan to fa kamar yadda ra'ayoyi ya bambanta mafi yawan matan na cewa mazajen da ke dukan matansu ba su cika mazaje ba baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya